Shaba, shaba, ka yi wa uwar gida waka sai na yi kwalinsa

ko musa a bar kama juta mai dille halumo sai dan kwali sa ande mi andi harobe mi mi dille sare hajongo ayya cin taka malamin zo na tambaye ka shin wake fara basira Allah ke bada basira mai sama bana ya bani ya ce mu caka ya hannu misalin shaba na uwar gida ran gida na yi dan kwalisa ya ka dawo dan kwalisa ba duk a garin ga an san ni yaro da baba ya san ni yan mata duka sun san ni shaba na uwar gidaren gida na yi dan kwalisa shaba dukkanin kalangunka dan ya fi ka taka. Thank you.